lokaci insha Allah al-ahar kuma wanda ya dace da 28 ga watan 2026 28 wannan wata mai 28 na libya kenan kuma sha biyu da minti 26 shine lokacin sallar azhar la'asar kuma insha Allah karfe 4 saura minti 17 magariba karfe shida da minti goma sha bakwai isha'i karfe bakwai da minti ashirin da takwas alfijir karfe biyar da minti goma sha hudu gobe zai rage minti daya ya zama da sha uku insha Allah sai kuma fitowar rana karfe shida da minti ashirin da uku darasinmu na yau insha Allah muna so mu taɓo batun wata gaba mai daraja kuma mai hatsari a jikinmu shine harshe wato yana daga cikin ni'imomin Allah masu girma bayan ni'imar musulunci ni'imar harshe Allah madaukake ya wa mutum harshe zai iya magana ya fitar da abin da ke cikin zuciyarsa daga kuma yaren da yake so ya yi magana yanzu ka yi wannan yaren an jima kai wancan yaren wannan ba karamar ni'ima ba ce shine inda Allah ke kirga wani ni'ima sai ya ce alam naj'al lahu aynayn wa lisanan wa shafatai shin ba mu muka yi masa wato idanuwa biyu ba hmm. sannan muka ba shi harshe muka ba shi labban baki guda biyu kuma ko an baka da harshen in ba labban ba za ka iya kai maganan da za ta fita a gane ba domin labban suna da gudunmuwa babba hmm. wajen fitar da magana hmm. kuma yana daga cikin ayoyin Allah da Allah ya halicce mu ya zama muna da yarurruka daban-daban lokacin yana cewa min ayatihi khalqu samawati wal ard sai ce wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum wato yana daga cikin ayoyin Allah halittar samai da kasai sannan da sabanin wato yarenku da kuma launinku wannan ma aya daga ayoyin Allah mutum yakan yi magana cikin sauki tare da dan uwansa zai mu'amala da dukkan mutanen da suna iya fahimtar yaransa to wannan ni'ima kamar sauran ni'imomi ne mm. ana iya ai amfani da ita ta wajen alkhairi kuma akan yi ai amfani da ita ta wajen sharri kamar da mutum aka bashi dukiya zai amfani da dukiya wajen alkhairi zai iya amfani da dukiya wajen sharri to hakan nan ni'imar harshe akan yi amfani da ita ga dukkan wato bangarori idan muka duba halaye da muke ciki a yau wato za ka ga tsakanin mutane abin ya yi nisa wannan zai iya karatun alkur'ani a kowane harafi yana samun lada wannan kuma yana waka yana zagin wasu ko yana yaban wasu a duk kalmominsa shi yana samun zunubi mm. wannan yakan yi sulhu tsakanin mutane don a zauna lafiya wancan kuma yakan kai kawo yana annabi manci don ya bata tsakanin mutane kaga kuma duk da harshe ake yi wannan zai wa'azi mutane su dau darasi wancan kuma zai kushe wa'azin hatta da mai wa'azi za a hada don kar mutane su fahimci gaskiyar abin da ake faɗa. Mm. idan kana so ka gane ko mu gane cewa wato harshen da Allah ya ba mu ni'ima ce mutum ya duba ya gani a halin da kana magana kana iya karatun alkur'ani wani gashi yana iya magana ma amma bai iya karatun alkur'ani to me kake tsammani da wanda ma bai iya magana ma gaba daya sai dai yayi wasu wato sauti kana ji mm, ko yayi nuni da hannu mm. da makamantansu saboda haka ni'imomi ne masu yawa tare da harshen ɗan adam amma kuma ba mu san da wannan ni'ima ba balle mu ba da hakkin godiyarsa kuma yana daga cikin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake jewa al'ummarsa tsoro wannan harshen da muke amfani da shi lokacin da annabi alaihi salatu wasalam wato wani ya zo ya ce ya rasulallah ma akhofu ma takhafa alayya sai yace ya rasulullah menene abin da kafi jin tsoro gare ni sai annabi ya kama harshen sa yace masa hada wannan wato harshe shine abin da nace nake je maka tsoro domin za ta iya kai ka tabaroka a inda baka yi tsammani ba shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa musulmi shine wanda sauran musulmai sun kubuta daga sharrin harshen sa da kuma na sa kuma lokacin da wani sahabi ya tambaye shi ya rasulullah ayyul muslimina afdal wani musulmi ne yafi alkhairi yace man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi wanda sauran musulmai suka kubuta daga harshensa da kuma hannunsa yawancin zunubai da ɗan adam yake aikatawa zunubai ne na harshe shi yasa wato shaqiq yake cewa yace abdullahi ya ce da ni a lokacin shi yana ya hau safa yace ya kai harshe faɗi alkhairi wato ka rabota ko kuma ka yi shuru ka kubuta kafin ka zo lokacin nadama mm. an faɗi alkhairi an ci riba in an yi shiru an kubuta amma in aka faɗi ba abin da yake ba alkhairi ba to kaga dama za ta zo mm. sai aka ce da shi wannan abin kai ma kana faɗa shin ka gane mai kake faɗa me ya kake faɗa haka ya ce ai abin da yasa nake faɗin haka saboda na ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna aksara khataya bin adama fi lisani mafi yawan kuskure da ɗan adam yake yi zunuban shi dalilin harshe ne babu wani gari da zai waye cikin gari wato wayewan gari da Allah yake kawowa sai wato wa'annan gabbai na dan adam duk suna wato kuka da shi harshen saboda harshen yake yakan kai su ya baro su a inda ba su yi tsammani ba akwai hadisin da ya zo annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza asbaha ibn adama fa innal a'da kullaha tukaffiru lisan idan dan adam ya wayi gari gabansa duk suna wato kafartar da harshen wato harshe ma'ana suna kuka akan harshe suna cewa ittaqillaha fina fa inna ma nahnu bik ka tsoron Allah fa a cikin mu mu fa da kai muka dogara fa in istaqamta istaqamna wa in awajasta awajna in ka miƙe za mu miƙe in ka karkata za karkata yawanci abin da yake sa mutane wuta a dalilin harshe ne shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam da aka tambaye shi me mafi yawan abin da ke shigar da mutane aljanna sai annabi ya ce tsoron Allah da kyakkyawar ɗabi'a taqwallahi wa husnul khuluq da aka tambaye shi me fi kai mutane wuta sai ya ce alfamu wal farj baki da farji su suka fi yawan kai mutane wuta saboda zunuban da ake aikatawa da su a wani hadisin kuma manzo sallallahu alaihi wasallam ya tambaya atadruna ma akthar ma yudkhilu an-nas an-nara shin kun san meye mafi yawan abin da ke shigar da mutane wuta sai suka ce Allahu wa rasuluhu alam sai annabi ya ce fa inna akthara ma yudkhilu an-nas an-nara al-ajwafan mafi yawan abin da ke sa mutane wuta sune wannan abin da ke na ciki guda biyu su ne alfarju walfam al'aura da kuma baki shi yasa manzo sallallahu alaihi wasallam ya lamince wato aljanna ga mutumin da ya kiyaye waɗannan abubuwa guda biyu a wani hadisin yake cewa man yadman lima baina lihiyaihi wa ma baina rijlaihi adwan lahu aljanna duk wanda ya lamince min abin da yake tsakanin gemunsa biyu wato gashin baki da gemu kenan shine harshe sannan abin da ke tsakanin cinyoyinsa biyu shine al'aurarsa in ya lamince mu to ni kuma na lamince masa aljanna wannan yakan nuna mana girman waɗannan gaban sannan kuma da abin da suke jawo mai su ta alkhairi ko sharri idan muna so mu san hatsarin harshe mu kara duba hadisin mu'az bin jabal radiyallahu an lokacin da ya tambaye annabi sallallahu alaihi wa sallam yake zo ya rasulullah akhbirni bi amali yudkhiluni aljannata wa yub'iduni min an-nar ya manzo Allah ka gaya min abin da zan yi in samu shiga aljanna kuma ya kare ni daga wuta annabi sallallahu alaihi wa sallam yace laqad sa'alta an azim wa innahu la yasirun ala man yasarahu Allah alaihi lalle ka kayi tambaya akan abu mai girma amma yana da sauki ga wanda Allah ya saukaka masa sanar sallallahu alaihi wasallam yayi masa bayani arkanin addini ta abudullah wa la tushriku bi shay'in wa tuqimu salat yayi bayani da wasu ayyuka na addini sai ya ce annabi alaihi salatu wasallam ya ce ala akhbiruka bi ra'sil amri wa amudihi wa zirwatu sanami tun baka labari mana wato kan al'amari abin da yake shine shugaba akan al'amari in ga maka kuma gofansa da ya tokare ya rike shi sannan in nuna maka menene tozonsa kololuwarsa sai ce kan al'amari shine musulunci ginshikinsa kuma shi ita ce sallah tozon al'amari kuma shine jihadi wajen ɗaukaka addinin Allah sai annabi ya ce shin in baka labari mana bi malaki zalika kulli abin da ya mallaki wannan duka sai na ce eh ka ga mu ya rasulullah sai annabi ya rike harjansa sai ya ce da shi kuffa alaika hada wato kame wannan akanka rike harshenka ne mafita sai ya ce a rasulallah wa inna la mu'akhadhuna bima natakallamu bi shin yanzu ashe mu za a kama mu saboda maganar da muke na baki sai annabi ya ce saqalatka ummuka ya mu'az wa hal yakubbu nasa fi nari ala wujuhihim aw qala ala manahirihim illa hasaidu asnatihim da ya tambayi annabi alayhi salatu wassalam shin zai yi a kama mu game da abin da muka yi magana sai annabi ya tausaya masa ce kai son kai mu'az ya tuma ka sai nauyin ka wato wannan ma baka sani ba kamar lafazin na tausayi sai ya ce shin akwai wani abin da yake girbe mutane ne ta wato wuta ta zuba abin nan girbin ya zuba su cikin wuta ta fuska ko a zuba su wuta ta ƙeya wa me yake girba su haka ai babu komai face girbe-girben harsunansu hmm. saboda haka mala ibn rajab rahimahullah yake cewa wannan ya nuna kame harshe wato da kiyaye shi shine asalin na dukkan alkhairi kuma duk wanda ya mallaki harshensa to lalle ya mallaki al'amarinsa kuma ya kiyaye shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi mai inganci yake cewa innal abda la yatakallamu bil kalima mutum zai iya faɗin wata kalma zai yi magana wannan kalmar min sakhatillahi cikin fushin Allah ne amma shi bawan la yulqi laha balan bai mai da hankali ba ma akan wannan wata magana ce shi ya faɗa ya wuce to wannan dalilin wannan kalma yahwi wato zai dinga gangarawa biha da wannan kalmar da ya faɗa fi nari jahannam cikin ta jahannama wato zai dinga tafiya shekara tafiya na shekara saba'in ko tafiya na tsakanin mafitan rana da mafaɗinta to kaga wannan kalmar da za su mutum zai faɗa sai kaga ga da yawan mutane suna faɗa a majalisu ko a wani musu ko a wani zama na bakin hanya sawa'un maganan nan za su yi akan addini ne akan zatin Allah ne akan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam gashi nan ne mutum zai faɗi wata kalma shi yana ganin abu ne na wasa a majalisa ne kawai ake hira kuma ba wanda ma zai hanga cikin waɗanda suke sauraron sa ya nuna masa hatsarin amma wannan kalma ta kai shi karkashin wuta tafiya na shekara 70 to wannan musiba ce mai girma wanda lalle ne muke harsuna mu daga abin da zai zama dalili na kai mu wannan wato karan shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam don sama wa al'umma lafiya sai ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut wanda ya imani da Allah da ranar tashin kiyama to in zai magana wato ya faɗi alkhairi in ba zai iya faɗin alkhairi ba to ya yi shiru shi ma alkhairi ne haka wani mutum ya zo a hadisin uku ba amir ya ya ce na ce ya rasulallah menene tsira sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce amsik alayka lisanak ka kame wannan harshen naka ka rike harshen ka sannan abu na biyu shine wal yasaka baituk gidanka ya lwace ka wato kare zama kullun kana cikin mutane kana jaye-jaye wannan musu hayaniya abinda aka neme ka da wanda ba neme ka ba duk kana yi to ka lazinci gidanka don ka huta daga sharance-sharance sai ce wabki ala khati'atik kai kuka saboda kuskurenka kai kuka akan laifin da kai kar laifin mutane ya dame ka yau idan muka duba wannan hadisin waye ne ya kubuta wajen kame harshen da yawa mun saki harsunan mu sannan kuma mutum ya zauna a gida muna ganin wannan aikin mata ne ai zama a gida aikin mata ne mutum in kaga ya zauna a gida sai dai ko baya da lafiya ko yana gudun mai bin sa bashi amma haka kawai mutum ya zo ya ce sai zauna a cikin gida a'a ba wai ka zauna a gida dindindin ba amma dai in za ka fita ka fita ga abin da zai amfane ka ko sallar ka a masallaci ko kasuwancinka neman abincinka ko tafiya na sadar da zumunci ko tafiya na gaida mara lafiya duk dai ko wani bako ne ya zo za ka taya shi hira kaɗan duk nan babu laihin mutum zai yi amma ya zamanta kullum akwai majalisa da za a zauna tun daga safe har zuwa rana sannan da yamma har zuwa dare sannan da dare har zuwa lokacin kwanciya duk ya zama na hira ake yi wanda ba mai amfani bane wanda ba zai amfanar da mu ga rayuwarmu ta duniya ko rayuwar mu ta lahira ba idan ya zama haka gaskiya muna cikin hatsari Allah ya kiyaye amin sannan kuma abu da zai taimaka mana wajen kiyaye maganganu da muke faɗa mu tuna cewa mu abin tambaya ne akan abin da duk muka yi faɗa kuma gabanmu za su ba da shaida dama mala'ikun sun riga sun rubuta lokacin da mutum yake yi Allah maɗaukake ce ma yarfi min qawlin illa ladayhi raqibun atid dai mutum ba zai furta wata kalma ba face tare da shi akwai mala'ika mai tsaro wanda yake tanadawa yana rubutawa kuma mutum ya yi ƙoƙarin koyawa harshensa kyakkyawar kalma saboda idan ya fi mara kyawun za ta kai shi ga musiba to ya koyawa kansa kyakkyawar kalma ta ambaton Allah ne nasiha ne salati ne ko sulhu ne duk dai lokacin da ka bude bakinka ko dai an sallama ne ko tambayan halin da dan uwa yake ciki ne ya zama dai abin da zaka yi amfani da harshenka wajen furtawa alkhairi ne zaka jawo kanka ko addininka ko sharri ne kake kawarwa shi yasa Allah maɗaukaki ya umarci wato annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ga al'umma in za su faɗa su faɗi kalma mai kyawu madaukake ce wa kullum ibadi ya kulu lati hiya ahsan inna shaytana na bainahum ka gaya bayina in za su faɗa su faɗi magana mai alkhairi mafi kyawu ba wai mai kyawu kai ba mafi kyawu mutum ya tace maganganunsa ya zaɓi irin kalmar da za ta fita don duk kalmar da ta fita ba ta koma ba in mara daɗi ne kuma nadama tana biye da ita shi yasa Allah madaukake shi ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida ya ku wanda kuka yi imani da Allah da manzanci manzonsa, sallallahu alaihi wasallam ku ji tsoron Allah in za ku yi magana ku bari magana wacce take gaskiya to idan muka ji tsoron Allah kuma muka bari magana wanda take gaskiya ga sakamakon yuslih lakum a'malakum Allah zai gyara muku dukkan ayyukanku wa yaghfir lakum dhunubakum kuma zai gafata muku dukkan zunuban kaga kenan an samu kyakkyawar sakayya dalilin kiyaye dokar Allah wato gyaran aikinka wannan dukkan wasu ayyukanka dalilin mai alkaulu bil kauli salim mutum ya faɗi magana wacce take daidai Allah zai gyara al'amuransa kuma ya gafarta masa zunubinsa to ashe kenan ko a babin cinikayya idan kana faɗin gaskiya Allah zai gyara maka kasuwarka a zamantakewa da iyali in kana yin gaskiya Allah zai gyara maka lamarinka a mu'amalar kare da za ka yi da mutane Allah ne ce ka faɗi magana daidai zai gyara maka kada ka ce in na faɗi gaskiya ai za a dare in na faɗi gaskiya ba za a saya ba ko in na gaba gaskiya za a kuntata min Allah ce zai gyara lamarinka kuma ya gafarta maka zunubinka yace mun yi ta illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima magana mai daɗi mai kyawu idan muna faɗinta za ta ɗaukaka zuwa sama Allah madaukaki ya ji ilaihi ya sa'alul kalimar tayyibu wal amalu salih ya rafa'u suwa ga Allah ne za su haye da daɗin kalmomi da maganganu masu kyawu duk suna tafiya zuwa ga Allah ilaihi ya sa'alul kalimar tayyib karatun Qur'ani ne salati ne ga manzo sallallahu alaihi wasallam a sauran ayyuka ne na azkar subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah allahu akbar wannan ilahi ya sa'adu alkalimun tsayyib wal amalu salih ya rafa'u aiki mai kyawu kuma zai daga shi wato zuwa ga Allah Allah zai daga aiki kyakkyawan aikin zuwa gare shi ko kuma dai kyakkyawan aikin wato aikin eh, lafazin furitin bakin zai daga kyakkyawan aikin hmm. sa'udi na kalmar tayyiba idan ka aiki aikin zai taimaka wato zuwa ga ɗagawan kalma duk bayanan malamai sun yi kuma nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce daddarar kalma da za ka faɗa sadaka ce wal kalimatu tayyibatu sadaka kuma idan mutum yana faɗin kalma mai kyawu alama ce ta wannan mutumin ya samu shirya in mutum yana faɗin kullum maganganunsa masu kyawu wannan alama ce ta ya samu shirya saboda madaukake ce wa hudu ila tsayibi min alƙauli wa hudu ila suratul hamid an riga an shirya da su zuwa da daɗin kalmomi kuma an shirya da su zuwa tafarki wanda yake wato abin godiya shine tafarkin addini da neman yardan Allah kuma da daɗar kalma takan zama dalili na mutum ya samu madaukakiyar gida a cikin gidan aljanna hmm. bayan ka shiga aljanna ma dalilin zaben ka gaskiya cikin al'amura Allah zai ɗaukaka mutum wato a cikin aljanna hmm. akwai lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna fil jannati ghurafan yura zahiruha min batiniha wa batinuha min zahiriha a cikin aljanna akwai wasu tsoraye manya-manya wanda ana ganin cikin su daga waje ana ganin wajensu daga ciki kana waje za ka kalli abin da ke ciki kana ciki za ka kalli abin da yake waje sai iri ga cikin sahabbai abu musa al'ashari ya tambaya ce ya rasulallah liman nawa ne wannan gidan musa hmm. allah ya wasallam ce liman atabal kalama wanda ya dadada magana yayin da zai yi magana da mutane maganarsa ta yi daɗi sannan wa ata'ama ta'ama kuma ya ciyar da abinci ga mabukata sannan wa bata ƙa'imar wa nasu niyam ya tashi cikin dare yana sallah mutane suna bacci kaga wannan wato daɗin magana shi zai jawo maka wa'annan abubuwan duka sannan yadda mutum ya ji ya ce na ji zan aikata wannan aiki ah, hadisin ma'ana ko aya ko hadisi da suke magana akan kiyaye kalmomin da zaka faɗa in zaka faɗa ka faɗi gaskiya in zaka faɗi magana ka gaya wa mutane abin da za su ji daɗin shi to kullum kana zaben kalmomi masu kyawu to sai kuma a ƙarshe Allah ya jiyar da kai da dadar kalma a gidan aljanna kamar yadda Allah madaukaki yana cewa in aljanna in suka shiga aljanna wato da'wahum fiha subhanaka allahum wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhir da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin yadda a duniya suke faɗin magana wato masu kyawu to a cikin aljanna ma kiran su shine subhanakallahum mm. gaisuwan su a ciki kuma aminci karshen lamarin su na addu'a shine alhamdulillahi rabbil alamin wasu malaman gace ce mun fi subhanakallahum dinnan dan aljanna kawai idan yana son wani abu a cikin aljanna sai in yace subhanakallahum sai ga abun ya zo mm. duk abin da kake bukata in ka faɗi wannan kalma za ta zo kuma Allah madaukake ce la yasma'una fiha lagwan wala ta'sima Yan aljanna a cikin aljanna ba za su ji wato wata yasasshiyar magana ba da ba ta da amfani ko kuma magana da za zunubi ba sa jin wannan kaga wannan sakayya an sun samu ne dalilin mai. dalilin sun zaɓi kalmomi masu kyau a rayuwarsu ta duniya saboda haka musamman a cikin wasu ramadan mu koyi darasi na zaban kalmomi tunda an ce kar ka yi zagi kar ka yi faɗa A karkacin mm. mutuncin wani a cikin azumi to tsawon lokacin nan ka kame bakinka daga wani abubuwa to kar ya zo ramadan na wucewa kuma a ce ka koma gidan jiya kana abin da ba shi ba mm. Allah ya datar da mu ga shigar zo sallallahu mm. alaihi wasallam نكتفي بهذا القدر إن شاء الله أمين أنا كباني إيكم وفتح حسن أمين ساكم على الهي مطلع رو داقل ku وكل tambaya to a wani lambarin namu su ne sufuri takwas sufuri biyu hudu tara sufuri bakwai biyu daya tara akwai sufuri tara sufuri uku shida takwas daya biyu bakwai bakwai tara da kuma za a yi kira a tabbata an shirya kafu a yi tambayan kuma a nisanci rediyo ko kukan yaro saboda mu samu ji tambayan da kyau a kanon kalau kamun ne bugowa to na kamun ya bugu. kafin bugu da bugu akwai tambaya da aka turo wannan cewa malam ya ce dabba ne zai yanka sai makwabcin sai ce masa shi yana son wannan jinin zai sai jinin dabban shin malam in ya sai da jinin ya daidai mutum ne ya sai dabba zai yanka na makwabcin ya ce yana son ya sai jinin Na malam so ba tare da tambaya me zai yi da jinin ba dai hmm. tun da sayan jinin ne ake tambaya na'am haramun ne a sayar da jini jini din ma kuma wanda ya kwarara wanda aka yanka dabba ya zuba mm. to haramun ne ba a magani da shi Ambaninsa shi ne kawai a je a binne shi mm-hmm. ko kuma an ja taru a wani wuri a tara a je a zuba. dalilin faɗin Allah hana subhanahu la ajidu mimma uhiya ilayya muharraman ala ya samu illa an mai tasan aw daman masfoha. wannan jini kwararren jini hmm. to haramun ne a yi amfani da shi ta kowace hanya wallahu ala assalamu alaikum assalamu alaikum wa salam bismillah lafiya kalo yau wa ce ba saurara eh mun ji kiɗan saurara assalamu alaikum wa alaikum bismillah lafiya kallon bismillah niyya ne jiya gabana na. Kowane sallama ana niyya? Na'am. Eh ana niyya ne ya sallame in ta an tashi kuma wani tarwaka to an ta niyya ne ne jiya gabana. To shikenan shikenan mun gane kan saurara. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam bismillah. lafiya kalau bismillah wanda za mu tambaya na shi ne na je masallaci ana sallar an gama sallar isha an fara tarawu. sai na jira kara na tarawu din sai na yi sallar na ji ta tarawu din jira raka sai na kara rama sai da aka yi sallama sai na tashi na kara raka na na ishana ya sai sallah na ɗaya da To, sai kuma na fara tafiya shi ma na samu sallar isha raka ɗaya. Sai da na tashi sai da na kara kaji. Na yi tafiya sai na kare na kaji na sallama. Shi har na shi ma sai sallar. Na ƙarshen nawa kika yi nawa kika yi? Raka da kika samu? Kina ji na kina jina mallaya tambayan ki. Kina ji mu? Eh? Tambayan ki tambayan ki na biyun ki maimaita. Ya, eh, da wannan talakuru. A'a, na biyun da kika cikin ji sallar isha ki samu raka ɗaya. Yau da na tafi an gama sallar isha. Ba shi ba. Ba shi ba. Eh, sai da aka gama sallar isha an fara tarawih. Ba tarawih ɗin raka biyu. Da aka yi sallama ni kuma na tashi sai na kara raka biyu. Na kara a kai sai na bar shi a matsayin ishara. To. Jiya na ce a matsayin sallar na ɗin wacce hakan ya yi ne. To, sai na biyu. sai na je kuma da na tafi na samu ishara ta ɗaya mhm. sai na je sai na je da aka yi sallama sai ya ja na tashi na kara ka biyu tukunna mai tayya mhm. na da ka ɗaya zan ka in yi tayya in sai na kara ka biyu mai tayya mhm. sai na kara kara raka biyu mai sallama shi na da ce a matsayin sallama na ƙarshen nawa ke ka kara biyu ko ɗaya na ƙarshen raka'ar ƙarshen ɗaya kika yi ko biyu eh sun ne biyu na kawo kuɗi tukunna na sallama to ya kama da wanda na kuma biyu ya kama ya zama biyar to eh, amma kuma na yi ba da salam to to shi <laughs> to to <laughs> sifili takwas sifili biyu hudu tara sifili bakwai biyu ɗaya tara akwai kuma sifili tara sifili uku shida takwas ɗaya biyu bakwai bakwai tara malin kamun bugu ya bugu akwai wata bayanan guda ɗaya wani rikici yana so jawo ga jawo hankali wasu da suke ba wasu mata fata cewa idan suna ciki don suka suka haihu ba ba ban salama azumin su kana ji mara sun yi ciki ne ba su azumi ba da suka haifar kuma shi wanda yake ba su wata yake ce musu ba laliban salama azumin su ya daga ya wuce ji mara <coughs> ah. mm-hmm. har da sifili takwas sifili biyu hudu tara sifili bakwai biyu daya tara a kuma sifili tara sifili uku shida takwas daya biyu bakwai bakwai tara ba da a ah, wai mai tambayar mu ta farko da tace tana da ciki eh, gashi gashi uzurinta saboda haka an gama azumi za ta iya ciyarwa hmm. wannan ita ce abin da yanzu kake faɗa din na'am eh akwai fatawa mai haka din amma magana mai karfi wanda mu ke fatawa akai shine mm. duk matar da ta bar azumi saboda juna ko mm. saboda haihuwa to in ta zo za ta rama azumin ba cewa kadai bane mm. domin shi ma daga cikin nau'ukan marab ɗin ne suna bayanin cewa hadisin inna Allah wada anil hamil wal murdi الصوم وعن المسافر الصوم musafiri الصلاة نعم wa دوكي as Allah ya daukewa mace mai ciki da mai shayarwa azumi kuma ya daukewa matafiyi azumi da hadisin an haɗa su mai ciki Allah ya dauke mata azumi mai shayarwa Allah ya dauke ta azumi mata azumi matafiyi ma Allah ya dauke masa azumi da rabin sallah na'am wato mai azumi a mai tafiya da aka ɗauke masa azumi zai rama ko ba zai rama ba zai rama to me yasa wayannan biyun ba za su rama ba mm. kuma Allah ya fa mun kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatu min ayamin ukha don wannan dalili ne to matar da ta ajiye azumi saboda shayarwa ko mm. saboda tana da juna ba ta iya ba to shikenan za ta zo ta rama azumin bayan ta yaye eh, in shayarwa ne bayan ta haihu in ciki ne wallahu alam wannan kuma eh, tana ba da wani abu mutum ya zo yana da bukata a gida hmm. sai ta ɗauki wani abu ta bayar ba tare da ta tambaye miji ba e wannan yana komawa ga irin yanayin zamantakewanki da mijin kiɗan, da kuma irin abin da aka nema ɗin idan abin da aka nema ɗin wani wata za ta zo makoci ki ta ce ki bata magi ko ki bata eh, gishiri ko ki bata ashana ko kuma man miyanta ya kare ki san mata dan kaɗan wanda za ta yi eh, garo-garo nata ta zuba mai ta ji daɗin taɓawa mm. wayannan abubuwa ne da ƙanana a zamantakewa yana iya faruwa ana nema tsakanin juna irin wayannan abubuwa ƙanana za ki iya bayarwa ba tare da mai gida ya sani ba mm. amma in kina ganin kuma in abu kaɗan ya faru shi mai korafi ne mai magana ne sai ki nuna masa gashi ba ana neman irin wayannan abubuwa in makota wata ta shigo ta nema za ki bayar amma idan abin mai yawa ne wata ta zo ta ce ba ta da abinci za ki ɗiba mata shinkafa kwano uku kwano biyar to mai gida in ya zo ya shi yadda ya sayi shinkafan yana lissafin kwanakin da shinkafan za su yi in kika ce ya kare kafin nan za a tume ki me kika yi in ɗiba ne kin sayar ko kin kyautar mm. to maimakon haka irin wannan din abun da yawa ne za ki faɗa masa ko abinci ne da aka dafa za ki bayar wannan ba sai kin sanar da shi ba amma idan mutumin ya nemi wani kayan ki ne da kike sawa mai gida shi ya baki ko ke kika saya dai ya gani to in kayan ki ne zaki bayar ki sanar da shi saboda kyautata zamantakewa mm. kada wata ran ya ce ni ina bana ganin wancan kayan naki ba ko ni ya ce ni yau kaya kaza din nake so ki sa mm. in kika ce babu na bayar ba zai ji daɗi ba ko kuwa mm. ko kuma mutumin ya zo wata ce ta zo mijinta baya da tufafi ta ce mai gida na fa baya da kayan sawa ga sallah ya zo ku baya da kayan zuwa juma'a ku baya da kayan zuwa bikin auren da zai hallara anan ki shiga ki dauki kayan mijinki wani rigansa ki bayar kin ga ba aikin ki bane saboda haka eh, ya dangana ga irin mijinki din da kuma irin abin da ake tambaya din in wani abu ne dan kadan zaki iya bayarwa <clears throat> amma abu ne wanda ya kai yulfitun nazar zai ja hankali a ce ina kaza din to wannan ba zaki bayar ba sai da izinin mai gida Allahu a'lam sai wace take cewa ta zo masallaci an yi sallar isha'i an fara tarawih zai yi ta shiga ta bi tarawihin idan ta bi raka'a biyu mm. aka sallame za ta tashi ta kawo raka'an ta biyu mm. eh idan muka dubi hadisin Mu'az bin Jabal ya nuna zai zai ai haka mm. saboda Mu'az ya yi sallan isha tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya je yana mutanen sa wato sallah kuma shine imam sallar sana na tare da manzo shine farilla tare da jama'ar sa nafila ce anan ne malamai suka ce kenan ya halatta mai nafil mai farilla zai iya bin mai nafila kamar yadda mai nafila zai ke bin mai farilla a ka'idar cewa kullum masu salatu wasu an ya kuna imama duk wanda ya dace a ce sallarsa ta inganta to ya dace ya zama ima. Hmm. amma wasu fatawayin suna nuna cewa in niyya ta bambanta to sallama za ta bambanta kowa ya je a kan sunnarsa hmm. Allah sai kuma tambayar ta biyu na cewa ta tadda sallar Iraka a guda ta tare da imam da imam ya sallame ta tashi ta kawo a biyu ta yi tahiya ya ta tashi kawo a biyu ta yi tahiya ta yi sallama sai a ƙarshe ta ce ta yi sajira ba da salam to kaga ya nuna a lokacin da ta yi biyu ta yi tahiya ta kawo biyu ta yi tahiya din nan ba wai da gangan bane ta yi mm. bari ta ƙara ya zama biyar inda gangan ne ta yi sallah ta ɓaci mm. amma ta yi mantuwa ne ya ɗauke ta amma ta zo ta itarar cewa eh raka hudu ta kara kuma ta yi ba da salam sallata ta wadatar assalamu alaikum alaikum salam bismillah na bismillah bismillah yawa ina da tambaya ne hmm. Hmm. tambaya na shi ne kamar da ina so wani ya fara mana ne adadin kudin kuɗi sai ya kai nawa tukunna na a da tsaka a shi. To. Eh, na dan taurara. Kana ji? Salamu alaikum, kana ji mu? Ya yi saura, sai ya tafi yana sira. Assalamu alaikum. Lafiya, daga mulinki. da gajiya, bismillah. don Allah ya tsare mu amin barakallah assalamu alaikum alaikum assalam bismillah tambaya tambaya ne, tun da aka daura ɗan malam yau an kwana goma sha ɗaya kullum ina cikin jini kuma kwata-kwata kwana bakwai yake yi. Ta, kiran saurara. Azumin wala kwata kwana nan yi wannan kwana goma sha ɗaya kuma har To shi kiran kiɗan saurara. A tsaya na na ina neman hmm. Allah ba ya sa ma wanda yake tambayan kudin zakka nawa ne nisabin zakka na bana ko na wannan watan shine miliyan goma sha takwas da dubu ɗari bakwai da tamanin da biyar wanda ya ɗara wannan hmm. shine ya kai wannan nisabin shine zakka ta waje ba a nisabin hakan kuma ya kewaye da shekara hmm. ba wai yau ne kudinka ya kai wannan nisabi kuma a yau zakka ta waje ba ba kudin ya kai nisabi hatta ya hula alaihi alhaul hmm. sai kuma mai cewa kullum tana jini har kwana goma sha hmm. kuma al'adar ta kwana bakwai ne ai tun daga kin wuce kwana bakwai din sai ke wanka ke sallah musamman a irin na lokutan jini na wa mata wasa hmm. ke wankan ki ke yi azumin ki ke sallan ki ramadana ya wuce za ki biya na wancan kwanaki amma yanzu shekin da in baki ba har kika zo yanzu hmm. to duk azumin da ba a yi ba din da ke duk za ki rama su addu'an da kika nema da ke da mu duka Allah ya sare mana ya biya mana bukatun mana alkhairi amin amin amin sifili takwas sifili biyu hudu tara sifili bakwai biyu daya tara ko kuma sifili tara sifili uku shida takwas daya biyu bakwai bakwai tara malam mai na gaba na cewa mara asalamu alaikum idan mutum yana bin liman a sallar sai liman ya gama su karatun fatiha shi zai fara ko kusa tun da suna tafiya tare wannan kana tambaya kan hukuncin karatun fatiha bayan tare da imam eh, bayan imam kenan imam eh. eh abinda malamai suka ce anan mutum zai karanta in zai karanta zai karanta sakatatul imam ne hmm. ba suna karatu tare ba a idan imam ya karanta fatiha ya kare hmm. sai kuma sai ka karanta daga nan malam sai kuma tambayar na gaba na cewa malam ya matsayin mijin da baya bin hakkin matarsa ba sutura ba eh, ba zama mai daɗi amma yana ba da abinci yana kawo abinci sosai a karmakalla ka ji mara yana kawo abinci sosai Allah ya biya shi amin wani kuma yana da mu'amala amma bai kawo abinci na'am eto eh eh, abu murni daga Allah Allah kuke to wa hunna bil ma'ruf na'am a yi zamantakewa mai kyawu tare da iyali hmm. ta hanyar da shari'a ta sani mata a zamanka namiji in ka auri mace zamanka take yi hmm. ba ta fita a gida ba sai da izininka hmm. kuma ta Allah ya sa ta ɗauki maka ɗawainiya in girki ne in menene ka duba tsakanin mai aure da mara aure wanda baya da aure kullum abincinsa mai sanyi ne in ma yana samu ya ci ko kuma kullum yana hada abin nan eh, biredi da wane ne mm. ko ya je wurin mai shayi a soya masa kwai da waye mm. kullum kudinsa a nan zai kare mai yiwa ma abin da yake ci din cuta ne gare shi amma wanda yake da aure zai kawo fresh a gyara masa kana zaune za a je a gabanka mm. ka gama ci kuma a zo a dauki ai ba baiwa ba ce ya ce amma zaman aure take yi shi yasa take maka wannan to kai maka abin da za ka yi mata shine ka sassauta mata kai ka sake mata mata Allah ya so daban-daban kamar yadda ma zama Allah ya so daban-daban sai ka san irin yanayin matarka ka mu'amalance ta yadda ba za ka shiga hakkinta ba mm. amma ba za ka samu mace ta yi daidai ɗari bisa ɗari da miji ko miji ya ɗari bisa ɗari da mata wannan ba mm. zai yiwu ba amma sadidu wa faridu saboda haka eh, ana jan hankalinsa shi irin wannan miji ya sauke sauran hakkin da in abin hakki ne a shar'ance to abin tambaya ne gaban Allah dida yana kawo abinci hmm. in tufafi ne bai ya bayarwa to ya bayar hmm. in kula da lafiya ne bai yi to ya yi duk dai wata mu'amala wacce take akwai hakkin mace a ciki to ya kokari ya biya in ba zai iya biya ba don dalilin cewa ko baya da shi ko wani abu to ya yi bayani kar ta zauna tana kallon shi shi bai kyauta ba kuma alhali shi kuma ba wai rashin son kyautatawan ba ne a'a ba da halin yi ne ganin cewa tambar namu dai bai shiga ba ko na wani ya yi ya rufe ido ne na'am to ina kai wani a kasa to to wani barin karanta na kasan mai tambar da ganci asalamu alaikum Allah kara mara lafiya da nisan kwana bayan eh, shi da mace da mijinta ne eh, mijinta ya ce mata auren da ni da ke ya ƙare ya ce mata koyaushe auren zai mutu ya yi kuma ya yi mata fatan alheri cewa Allah ba ta wanda ya fi shi shin tasa ku ne malam eto eh maganganu akwai sarbabiya ake cewa ko ne kaga ya ce zama ya kare hmm. kuma ya ce ba da jimawa ba zai hmm. sake ta kenan har yanzu da aurensa kuma Allah ya bata wani abin nan hmm. mai nagari ko wani wanda ya fi shi to wannan za ka faɗa ne bayan ka sake ta ko kuma kai kaidi in na sake ki ki je Allah ya baki na daidai amma idan ka ce da mace tana zama aurenka Allah ya baki naki ki je Allah ya baki daidai da ke kaga wannan kalmar ba kalma ce mai kyawu ba saboda haka mutum in zai yi amfani da irin wayannan kalmomin zai zo ya rasa aurensa don kalma ce da take nuna matar da zaka ce mata Allah ya bata miji na gari mm. ko wanda ya fi ka mm. to a gidan da a mace dai bata hada maza biyu na'am eh? balle a ce ni din bazan zan iya ba to Allah ya mm. baki wani wanda zamu zauna tare na'am ya fi ni kyautatawa ba zai yiwu ba saboda haka kalmar nan akwai hatsari hmm. duk da cewa bai fito ya ce ya sake ta ba kuma da ke cewa in na sake ki ko auren mu ya kusa da karewa ko mene hmm. to dai in mutum zai faɗa ya faɗi kalma shi yasa muke so eh, malamai suke faɗa in mutum zai yi aure ya san hukuncin auren da abin da zai zama illa ga rayuwar auren kalmomi akwai kalmomi wanda suke sarai hafala akwai wasu kalmomi kinaya da hmm. ta ji ilal bayan wanda da mutum ya amfani da su saki ne kai tsaye akwai kalmomi da in ya faɗa to tana da kama da saki amma mm. ba zai yi mu ce saki ne ba za mu kai mun tambaye shi mm. yanzu da ya ce eh, eh, eh, da farko me ya ce ne a wurin zaman su ya kare me kake nufi na sake shi shikenan ya kare mm. me kake nufi a kwanan ne zan yi wani abu wani abu me shi sakin ne ko wani auren za ka yi Daidai ya fayyace magana amma ya yi kalma a rufe hakan nan ba daidai ba ne ya kamata a tambaye shi don abin da yasa za a nemi tambayan idan muka ɗauka cewa eh wannan saki ne ƙarshe zai ce shi ba saki yake nufi ba kaga an kama rigima na'am malam na'am ɗan kalma da take da ihtimalat ne sai an bincika an tabbatar cewa eh wannan kalma sakin yake nufi sannan ai Allah ya samu dace amin Allah ya gafarta mana ya gafarta wa iyayenmu da malumanmu Allah ya karbi ibadar azumi da sallah da sadakoki da bayan Allah suke yi Amin. fatan alkhairi da yan wasu ke mana Allah ya ansa Amin. wanda suke nufin mu da shari'a a ko ina kuma Allah ya shiga tsakaninmu amin Allah ya haɗa mu cikin ceton manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah muke roƙa ya wanzu da lafiya da zaman lafiya a cikin ƙasar mu wanda yake neman mu da fitina daga ƙasashe ne ko daga cikin gida ne Allah ya kare mu daga sharrin su amin Allah ya mar musu da kaidin su amin wanda suke tunkaran bayan Allah da zalunci Allah ya mar musu da zaluncin su amin masu neman cutar da bayan Allah ta hanyar tsafe tsafe da sirje sirje da tsubbace tsubbace kar Allah ya ba su nasara Allah ya mar musu da kaidin su amin اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمين اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد آمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين آمين الحمد لله ما سوى أن سوى رمضان مبارك لدينا من جنة لتعرية في اسم أمير المؤمنين عملنا مع الشيخ محمد مصطفى يوسف الشيخ وإن شاء الله والسلام عليكم